muna yi wa lokacin mu baki daya barka da sake haduwa a wannan makaranta namu markazu al-imam Abi Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wanda ke nan a kofar Waika North West Layout a nan cikin garin Kano a jihar Kano a Najeriya domin ci gaba da gabatar da daura shahariya a wanda muke yi a dukkanin ranakun lahadi na farkon wata na ainihin wato gregorian wato na bature kenan allah maɗaukakin sarki cikin sahalewansa ya sake kawo mu a wannan wata wato wata na zulhijja a wanda yake daidai da watan jun kenan a yau muna ashirin da ɗaya ga watan zulhijja ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shekarar Bature 2026 a cikin karatu da muke ainihin wato bita a cikin mamanta ba risala ce kan kanwa na Abu Abdullah Amir bin Isa lahau wanda yi wa suna da إرشاد الإخوان إلى بعض طرق إتقان حفظ القرآن littafi ne da yake ƙoƙarin nuna wa ‘yan uwa almajirai mahaddata alƙur'ani ɗaliban ilimi wasu hanyoyi da ke taimaka wa ɗalibi wajen ƙwarewa da kuma inganta haddarsa sanin kowa ne ɗalibta baya yiwuwa sai da hadda ko kana so ko kana so kada a ce ko baka so ko eh ta baya yiwa sai da hadda kuma haddan nan amma kalla hadda ce dai sunan sa ko da haka zaka ga dole dalibi yana buƙatan ya dauki bi'an da zai taimaka wa haddan shi ta zauna ko ba komai dalibi zai yi hadda ko dan gudun kada ya faɗi jarabawa shi yasa kake ganin dalibai a lokacin da aka ce za a fara jarabawa himman karatunsu da ƙoƙarin riƙe haddansu sai ya karu sai ka ga mutum ya kwana yana ta karanta shafi ɗaya me yasa yake ta maimaitawa yana sa in ya shiga jarabawa gobe da safe to duk abin da zai rubuta sai ya zan yana tunawa da kwakwalwansa to wani hanya ake son ɗalibi ya bi wajen ya inganta haddarsa su ne hanyoyin da malam ya kawo mana nan ba manta ba ko wa in kana akwai ɗan uwa ɗalibai wanda wannan karan suka fara zuwa amma karatuttukan kamar yadda aka sani an jima da fara su kuma kusan har ma an gama bayanin waɗannan hanyoyin ko idan eh, wani zai ce to yanzu zan ji to an gama karatun su to amma alhamdulillah tun daga risalar nan a hannu waɗanda ba su da nuska sai su yi kokari su su samu insha Allah ko da babu hadisin yanzu kana iya samun soft copy din in ka je sai ka fitar da shi sai ka bibiyi karatun kuma karatun da aka yi a baya an sajjale su da haka kana iya zuwa ka ainihin wato sauke su ka bibiya ko kuma ka samu wani abokin karatunka sai ku ainihin wato yi abinda malaman musallan hadis ke cewa mujabbaj wa kullu ma rawa qarinin an akhihi sai ce mujabbaj fa'rifuhu haqqan wanta bih ah, Allah ya sa mu dace waɗannan hanyoyi a gurguje kamar yadda malam ya kawo mana su shine na farko duk ɗalibin da yake son haddan shi ya inganta hadda mai kwari wanda insha Allahu ba za ka ainihin wato rinka jin takaicin abin da ka haddace ya ɓace ba Ya ce abu na farko in za ka fara ka fara da gaske an gane ko da abin da mutum ya ɗauke shi da gaske to za ka ga yana ba da duk wani himma da ake bukata to wannan na daga cikin abin da yake fitar da wannan aiki na ƙoƙari a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam duk abin da ɗan adam yake sanyi to ya fi ba da himma a kansa rubu wannan a ɗabi'ance daga ainihin wato rayuwar yaro ƙarami za ka fahimci haka yaro ƙarami a cikin zihin ɗin shi yana son duk wani abu wanda babu takura wanda zuma zai yi abin da yake so da haka in ya samu lokacin wasa musamman a cikin sa'anninsa wanda ba wanda zai tsawata wa wani za ka ga yadda yake kazar-kazar da kazallaha da sakin baki da surutu har wani yaron aka zo aka ganci sai ka ji ana cewa o oh, jiwa ne kaman ba shi ba saboda me saboda anan abin da yake so ne ya dace da abin da yake yi to za ka ga himmansa amma daga sanda ka ɗauke shi daga nan ka kawo shi abin da a zuciyar shi baya so to duk yadda yake da basira da zai iya wannan abin sai ka ga gazawan shi ba ka ganin ko gaisuwa idan kuka yi baki sai ka ce a ah, mubarak ba za ka gaishe su ba sai gum ka gaishe su mana kuma ya saba surutu a lokacin ba shi da wannan zir din to malam ya ce abu na farko al'azima sadiqa mutum ya zama ya ya dau azama na gaskiya cewa kana son kai haddar to zai ce maka maka na biyu ya ce su taba al-mushaf kai itimadin nuskar mushafin da za ka yi amfani da shi guda ɗaya duk dalibi idan zai yi karatu in yana amfani da ba ka ganin wayanka ba wanda ya san kan wayan kaman ka yanzu kowa in ya ɗauki wayan shi ya fara shiga ne ya fara shiga can sai ka ɗauka ya wani ƙware ne ba shi wani wayan ka gani sai ya kwatsa. me yasa saboda bai saba da wannan ba amma shi wannan ya saba da shi ta akwai wanda koda misali rubutu a waya yana magana da kai amma yana rubutu kuma ba zai kuskure ba saboda sabo da kifa din ko wani abu makamancin haka to haka haddan alkur'ani idan kana da nuskan qur'ani guda ɗaya da kake amfani da shi to yana taimakawa haddan ka ya zauna kwarai da gaske saboda ka saba kallon musafin ka zaba shi inda aka nuna ma kuskure ka kalla ka bi ka kalla to duk sanda ka dawo sai ka ga abin kawai kamar a gidanka to yana taimakawa kwarai da gaske daga ciki abu na gaba suka ce adkhulu fil munafasati wal musabaqat ka rinka shiga harkar musabaqa an kana hadda kamar yadda muka ji a in muka zo kan wannan gaba muna ƙara tunatar da mu shi harkan haddan alkur'ani ibada ne to tun farko ana son ya zama dan Allah kake yin shi kun tuna malam da abin da ya fara wannan karatun kenan ko yayi mana jan hankali kwarai da gaske wajen kada mu kuskura mu shigar da wata manufa da ta saba wa yi don Allah dan idan mutum ya haka yayi asara kenan gaba ɗaya Allah ya kiyaye to ka shiga da niyyar yin domin Allah to idan ka zo za ka yi musabakan yanzu kana son ka yi musabakan ne don ya taimaka wa karatunka kaga duk wanda ya shiga da wannan niyan ba zai damu dan an ce ya zo na ɗaya ko ya zo na biyu ko ya zo na uku ba ba zai damu ba tunda shi manufan shi haddace ta zauna ya ƙara riƙe maganan Allah da kyau in ya zo na ɗaya riba kafa ne ba shi ne garasin shi ba amma wanda ba don Allah ba ne zai je da manufan cewa yana son shi zai ci wannan kujeran hajjin ko wannan motar to ka gani ya ɓaci wannan yasa ake samun matsala ga masu musabakat a daidai wannan gaban na tuna da muka yi wannan magana muka yi mana ishara akan cece kuce da ake musamman da yan bid'a in aka zo wannan gaban sai su rinka cewa to kuma ai musabaka da kuke yi bidi'a ne saboda rashin sanin menene bidi'a a ilmance shi bidi'a ba wai duk abin da aka fare shi ko da annabi bai yi a zamanin shi ake cewa bid'a ba yasa malamai suka yi ta'arifin ku karanta ko da littafin alayhi kawo bi sunna na al imam shafi'i yace bid'a abu ne wanda aka kirkiro a cikin addini yayi kama da addini amma ba addini bane kuma kana yi da nufin Allah ya baka lada ina fata an gane ba ma duk abin da ya zama ana yi ne domin a ainihin wato kwadaitar ko wani abu na al'ada ko zamani ba a cewa waɗannan bid'a yasa za ka ga ɗan bid'a zai iya cewa fanka bid'a kafet bid'a mota bid'a da sauransu Allah ya kyauta akwai wani a sharhi da na ga professor malamin mu malam Ahmad Mustafa nan nan biyu ke duk kun san shi ko yayi game da wato a shin musabaka bid'a ne na san duk wanda suke bibiyan shi a shafin shi zai ga wannan rubutun ina jin kila zan ƙara tura wa su malam Khalifa sai su sa mana shi a majmu'a mu bi mu karanta wannan bahasin da malam yi a natse za ka karu da ilmomi masu yawa insha Allah Allah ya sa mu dace abu na hudu al inayatu tamma bil mumathali wal mutaqarib ka bada kula da ainihin wato wuraren da suke da kamanceceniya kwarai da gaske a cikin alkur'ani wannan na taimakawa mutum wajen ya rike abu ko tafiya ka yi in aka kai ka anguwa ko wani gari ko wani ma'aikata to kana iya tuna wannan ma'aikatan ne idan ka gwada da wani abu da da ka sani a kwakwalwanka musamman akwai wanda suka taba zuwa umara a nan cikin mu ko aikin hajji ba ka ganin mutane na wahala in za su fito daga masaukin su zuwa harami saboda kamanceceniya to da mutum ya yi kwana ɗaya biyu sai ya sa wasu alamat ko eh, wa alamat wa bin nabi hum yahtadun to sai ya sa wasu landmarks cewa oke wancan hanyar abu kaza a hannun dama ne wannan kuma a hannun hagu ne to da haka sai kaga ya rike hanyar baya mantawa an fahimta to haka a qur'ani dama Allah ya ce ah, huwa allazi anzala ala abdil kitaba fihi ayatun muhtama sai ce wa ukharu mutashabihat akwai mutashabihi sosai a qur'ani sai kaga an maimaita wani aya a cikin sura ɗaya irin wannan ayan ya fi goma faji ayi ala'i rabbi kuma tuka kaga ya maimaitu ya maimaitu ya maimaitu ko haka ولقد يسرنا القران للذكر فهل من ya ميميتو يا ميميتو تو ba ma a cikin sura ɗaya ba a cikin surori daban-daban ana iya maimaita wasu ayoyi wasu kuma suna da kamani amma ba maimai bane akwai wani harafi ko wani kalma da ya bambanta su don ka sa hankalinka a wajen irin waɗannan yana taimakawa wajen ka riƙe ka kware da gaske sannan ma'rifatu ma'anil ayat ka san ma'anonin aya duk ayan da zaka karanta idan ka san fassaran wannan ayan ka san ma'anar ayan don Allah da duk sanda ka zo zaka kawo wannan karatun zai zo maka da sauki saboda ka san me kake faɗi a wajen an gane wannan da kyau ko to wannan kuma yana da alaka da sanin li'irabin qur'ani shi yasa za ku ya kawo waɗannan kusa da juna ka san ma'anar ayan kuma ka san li'irabin domin larabci na da wani irin tsari ta yadda ba kowane harshe suke da shi ba a larabci wasalin ƙarshen kalma kaɗai yake bambance wanda ya aiki da wanda aiki ya ƙare a kansa haka ne ko ba haka ba to idan ka san wannan ƙa'idan a larabci sai ka zo wanda aka ce dawudu ya kashe jaluta to wane ne za ka aini wato sawa raf'awa za ka sawa fatha shine waƙatala dawuda jalutu ne ko waƙatala dawudu jaluta kun fahimci wannan ɗin ko to kaga in ka san ma'anan ka san eh lallai Dawuda ne ya kisa ba haka ba wa aka kashe Jalut to zaka san a larabci wanda ya aiki shi ake sawa rafa wanda aka aiki ya kare akan shi ake sawa fata sai ka ji ba za ka yi kuskure ba amma ba haka ba sai ka irin wanda malami ya ba mu labari ko eh malami ne mai tafsiri da Allah ma ya jawo ayan ya rasa waye kashe wani sai ce eh dai ya kashe daya <laughs> da haka sai ce a gaba to in amma an ka salli irabi dole za ka kiyaye irin waɗannan Allah ya sa mu dace abu na bakwai ya ce imamatul musalli idan ka zama mahaddacin alƙur'ani Allah ya sa hali maka kayi hadda to idan kana limancin sallah to wannan limancin zai taimaka maka wajen wato inganta haddanka musamman a cikin watan Ramadan da ake yin tarawih. A san sallan yau da kullun sallan farillai ana yin karatun ƙur'ani amma ba ba a san kuma a wuce kima da za a cutar da masu bin sallah sai sa dole kai sawa sawa to duk yadda ka ga ka samu gangara a haddanka kana jin daɗin kira amma kuma ka tuna wasu na bin ka sallah dole ka takaita ko yasa nabi aka ce yana sallah yana jan limancin sallah ne da mufassal a cikin alkur'ani surorin da suke kasa kasa wanda za a iya ɗaukan takaitattu a karanta daga farko zuwa ƙarshe amma kaga a watan ramadan har za ka ga kusan wato shauki ake yi a ce sallan tarawihin masallacin ku an sauke qur'ani kowa na shauki da aka ba wanda zai ji damuwa ko takura idan ana wannan karatu an fahimta to idan ka zama limami a wannan yanayin ko ba komai sai ka yi muraja'an qur'anin ka gaba ɗaya a cikin wata kaga wannan zai taimakawa haddanka yasa malam ya kawo wannan na takwas yake al-muraja'a al-mustamirra al mahfuzu ya zama kana yawan muraja'a wanda shine ma za mu magana kai a cikin matsalolin da masu hadda ke samu a yau insha Allah idan kai hadda in baka yin muraja'a to eh, kamar yadda bature ke cewa ne forget about it ka manta kawai cewa ka yi hadda in dai ba za ka yi muraja'a ba ba zai taɓa yiwuwa ba an gane ko sai ka raina kanka ranar da za ka zo karanta wata sura da kake ganin ai ka haddace wala sai ka ga suran ya ki zuwa an gane wannan da ke ko sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu yi mu'ahadan alqur'ani saboda qur'ani yana kubcewa daga zuciya sama da yadda sakaccen raƙumi ke iya yin daji raƙumi in aka zo aka ajiye shi nan ba a ɗaure shi ba akwai wanda yake da garantin in ya dawo an jima da yamma da la'asar zai ga raƙumin ba zai gan shi ba saboda ko yana neman abinci ya yi ta tafiya har ya yi daji to haka haddanka of course ka haddace shi yanzu masha Allah tabarakallah to amma kana maimaitawa ka ji yaya wannan haddan to in baka yin wannan haddan ka ba zai yi ainihin wato inganci da karko ba na tara yace tazakkuril kalima bi ka rinka tuna ainihin wato kalmomin alqur'ani da wani abu da zaka iya kamanta shi idan akwai wani waje da kake shan wahalan karatun shi saboda kalman yayi maka tsauri ko baka saba da shi ba Ko ka je ka tsaya ka kalli wannan ayan da kyau za ka ga akwai wani abu da ka saba da shi a ɗabi'a wanda zai iya taimakon ka wajen ka riƙe wannan Shi shine muka buga mana misalai da yawa akwai wani lokacin ayan ƙur'ani in kana son ka tuna ko kila da sunan wani abokin ka ne ina fata an gane wani zaka duba a gidanku ne waye babba waye karami misali da haka kawai zaka tuna to in ka sa wannan a kwakwalwa kana zuwa ayan ka tuna to ayan kabiru to kabiru shine babba sai ka fara da wannan na sai ka ji katuna. na ƙarshen su malam yace sama'u wa qira'atu akhbaril muqinina ka rinka kokarin saurari da karanta labarin mahaddata wanda suka gabace ka tun zamanin sahabbai wanda kamar yadda muka ji su ne aka samu wanda suka yi hadda da duk duniya ba a samu irinsu ba har yau kuma ba za a samu ba domin su a zamanin su, komai da kirje ake haddacewa amma bayan zamanin su ya wuce an rinka rubuta duk da su ma suna rubutawa a zamanin su amma ba irin rubutu da aka rinka yi a baya ba a lokacin ba za ka samu wani diwani ko wani littafi da za a ce ya tattara ilimi kaza ko karatu kaza ba a sai dai mutum ya je ya ji hadisi ɗaya biyu ya ɗan kwafe shi wani a jikin fata wani a jikin kyalle wani a ganye haka fa suka rinka nasu rubutun amma mu ji yanzu wannan littafin da duk bayanan nan da muke yi suna cikin wannan littafin haka za ka haɗa zamanin rubutunmu da nasu da haka su sun fi ba da muhimmanci ga hadda ne shi yasa da wannan haddan bayan ainihin wato rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka aini wato yi mana downloading Qur'ani gaba daya wanda kuma babu ko harafi da aka yi mishi haka in ba masu itqani na hizba haka hakan zai da sai ya zama an samu damuwa Allah ya kyauta ga waɗannan su ne hanyoyi guda goma da malam ya lissafa mana cewa su ne turuku itqani hifzil qur'an to ba qur'ani ba kaɗai kowane ilimi ma idan ka an yi wato amfani da waɗannan hanyoyin to zaka ga karatun yayi maka sauki kwarai da gaske domin in qur'ani zai haddace maka ta waɗannan hanyoyin to min babu aula duk abin da ba qur'ani ba ya haddace maka an ka shi an fahimta ko Allah ya sa mu dace to bayan da muka gama tattauna waɗannan gabaki ɗaya a wajen labarai da kissoshin mahaddata da suka gabatar nan mun ji kissoshin wasu mahaddata wanda abin nasu ba dan wato ingancin isnadi da muke da shi mu musulmai ba wala wani labarin zaka ɗauka ƙarya ne amma da gaske ne an yi su kuma mutane ne irinka to ma jaza alal misli fa jaizun alal mumasal abin da wani ya iya yi kai ma za ka iya mun ji wani mahaddacin alkur'ani aka ce in yana karatu kaman kwalban wato alkur'ani ne a kan idan shi yana ganin rubutu baya kuskure ko misala zarra mun ji irin wancan ƙari ɗin nan me sunan shi ɗaya daga cikin ƙura'ul asaba kalun kalun wanda shi Allahu akbar tsakiya tabbata ga Allah aka ce ko ji baya yi kurma ne amma in kana karatu kana yin kuskure zai ji kuma kayi kuskure amma ba ya jin magana inda zaka zo kai ta magana kunin shi bai ji amma in dai qur'ani ne to da izinin Allah kana yin kuskure zai gane kayi kuskure saboda mayantan haddan shi amma an gane wannan da ke ko to haka muka ji dai mutane mabambanta Allah madaukakin sarki ya kara musu rahma to gaba na ƙarshen littafin nan ne inda muke karatu ma'awikan wato matsalolin mahaddata me yake zamo zamewa mahaddacin alkur'ani matsala ko tarnaki ko katanga ko wato a kafar baya da ake cewa ko me yake zamewa mahaddaci matsaloli da haddan shi ba zai inganta ba abu na farko da malam ya fara mana bayani shine az-zunubu wal ma'asi cewa mafi girman abin da yake lalata haddan mai hadda shine idan yana zakkewa zunubi da sabon Allah saboda Qur'ani abu ne mai ainihin wato sacred maganan Allah ne kuma kowa ya san nagarta da tsarkin alkur'ani wato ba ma abin da zaka kwatanta da shi domin maganan mahalicci ne to duk wanda yake son irin wannan maganan ya zauna a kirjinsa to sai ya nisanci saba wa shi ne maganan a nan ne muka ji kissan al'imamu shafi'i ko da malaminsa da ya kai mashi shakwa malam waki'u binul jarra ya ce ranan muka buga mana misali yaya imamu shafi'i yake hadda aka ce shi haddan shi ko hayaniya mutane ke yi ko sai ya haddace hayaniyan kamar yadda suke yi shi ina fata an fahimta to amma ranar sai hadda ta yin mishi shi da kanshi ya rasa lafiya yana zuwa wajen malamin shi ce yau fa na kasa maimaita karatu malamin ya ce to ka je ka bincika ko akwai wani abu ne na saba wa Allah da kai fa arshadani ila tarkil ma'asi sai yace mu in je in nisanci saban Allah saboda al-ilmu nurun ilimi haske ne wa nurullahi la yudali asi duk abin da yake hasken Allah ko to Allah baya baya sauƙaƙa shi ga mai saban ga wanda yake saba masa so wajibi mu ne shi saban Allah kuma musamman mu a irin wannan zamanin da saban Allah ya yi mana katutu ya kewaye mu hagu da dama ya yi mana ɗaurin tankila irin ɗaurin goro inda za mu fahimci haka shi ne mu da za a ce mu faɗi irin matsaloli da ake gani na saban Allah ta waya ba wanda ba zai iya farin ɗari da ɗaya ba to kuma ga wayan kowa na makale da shi a hannu Haka hanyar sabo ya yi mana sauki kenan a da da babu wa'annan za a ce mutum sai ya fita waje sai ya je ya ga tsaraici sai ya je ya shiga mutane an yi gulma sai ya je ya zauna ya ci haram sai ya je ya yi wa mutane karya. in baka haɗu da kowa ba duk ba za ka iya yin waɗannan sabon ba amma yanzu kai kaɗanka at your comfort a cikin ɗakinka za ka iya yi duk waɗannan abubuwan har da kayi. a gare mutum zai iya kallon tsaraici amma shi kaɗai ne a ɗakin haka ne ko ba haka ba zai iya yin gulma irin yadda duk muke yi din nan ko da comment da taliki duk gulma ce wallahi ba haka ba ne eh wa ha wani wani nadin sarauta na ga ake wa yan comment ko saboda tsabin gulma yanzu kana son ka gane wannan ka ɗauko wani maganan gulman wasu mutane ka sa a shafin ya sada zumunta ka ga yadda mutane za su yi ca kowa ya ta tofa albarkacin baki ne wallahi duk gulma ne shi kwarai da gaske kaji <laughs> yake sai akwai hanjin sun daban-daban shi yasa wallahi akwai wani abokin mu wanda yace zici baya yin wannan abu ni har har sha'awa yake bani yace wallahi shi duk ba ruwan shi yace wallahi ka zauna lafiya dan tunda abin ba dole bane amma mu da ya riga ya zama mana kansa yanzu wa yake ganin zai iya bari wani wayan shi ya manta a gida wallahi ko da yanzu zai tuna sai ya koma gida ya dauko ba zai iya hakura ya bari an jima ya koma ba saboda akwai abin da za a yi update ko yau ne matsalar da muke fama da kaga sabon Allah ya zama mana wato abu ne mai sautin ayi wallahi kuma sai mun nisance su ka duba abin da ya shafi ƙarya ana ƙarerayi ta waya ko ba a yi ana yi dubu sata ana damfara da sata ta waya ko ba wani laifi ne yanzu aka ce mutum ba zai iya yin shi on isolation ba kamar yadda na ce da sai ka shiga cikin mutane ne sannan za ka iya yin duk wannan laifin amma yanzu kai kaɗan ka kana zaune sai ka yi su kuma ba samari ba ba 'yan mata ba ba mazan aure ba ba matan aure ba kai ba ma zawarawa ba har gurub-gurub ake da shi na kowane irin gurub na mutane ko Allah ya kyauta da kun ga irin waɗannan abubuwa dole su zama mana matsala sai sa muka ga ilimomin namu a yau ba sa yin albarka wajibi sai mun nisanci sabon Allah kuma nisancin sabon Allah ko Wala sai mutum ya yaki kanshi ne da kanshi Isa Allah ce wa man yuqa shuhha nafsihi sai ka yaki rowan kanka ka yaki san zuciyan kanka abin mutum ya iya bari abu ne mai sauki mutum ya aikata shi kuma mai sauki ka bari amma barin ne sai kai da gaske saboda shedan ne yake tunzuro dan adam zuwa ga wannan sabon to idan ka ce zaka yake shi to shi ma fa sai yayi da gaske inna shaytana lakum aduwwun attakhizuhu aduwa Allah fa ya gaya mana yanzu yadda muke zaunan nan da wani zai zo maka wani irin wato mu'amala mummuna har ta bayyana gare ka cewa wanan nan yana ka ne yana maka hasada misali ka je ka zaka samu wani aiki sai aka ce ka je ka nemo wani abu kwaya daya wannan abun kuma ka ga wani abokinka da yake da shi sauki zai ba da shi in ba ka bada ba kuma ba za a baka ba kuma saura kwana biyu misali sai ka zo ka ce wani lalla ba kaza za ka je kai mun aiki kaza za a ban sai ce gaskiya ba zan baka ba wasa gaske har sai da aka kwana biyu nan kuma ya hana ka da ne za ka ɗauki wannan mutum babban makiyanka ko wani daga ranar ba zai ƙara mai magana da shi ba har ya koma ga Allah saboda me kuma duk yadda za a zo a bashi hakuri? zai ce ni wani zai nuna min kiyayya da hasada wato kaga ashe maƙiyi da mahasabi ne santan shi ake ko to sai Allah ya ce mana gashi dan babban makiyin mu amma mu kuma runguman shi muke yi kowa kun gane misalin da na buga mana ko Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun ashe ba da gaske muke neman san waye maƙiyi mu ba da inda gaske ne Allah ya gaya mana kuma sai da Allah ya tabbatar ba wasa bane qauluhul haqq maganan Allah gaskiya ne amma da Allah zai faɗi sai da ya kawo harfin nasba wat tawkid inna shaitana sannan ya kawo lamul qasm yace lakum lallai tabbas wannan maganan ba ku kwanto wallahi makiyin ku ne shaytan amma mu kowa yanzu ya saka wa shaytan ragaman rayuwar shi duk abin da shaytan ya riya mushi zai yi ashe ba da gaske kiyayya muke so mu yi da makiya ba Allah ya kyauta to kamar yadda muke cewa wannan dai zunubi da saɓo kowa shine malamin kansa a kansu isa wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wato abin da yake mai kyau kuma ya bayyana mana abin da yake mara kyau innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sai ce wa bainahuma umurun mushtabihat ko mushabbahat yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakankanin su akwai wato a wasu abubuwa da suke da rudarwa to duk wani abu da ka kasa gane halal ne ko halal sai shari'a ta baka shawara wanda in ka bi to zaka zauna lafiya an gane ko shine ka bar wannan abun duk in ka bar abin da kake kokonto kai kaga ka tsira amma wanda baka da kokonto dama ka san matsayin shi in halal ne halal in haram ne haram jama'a an gano wannan ke ko a zo a kawo kofin ruwa yanzu a nan mai sanyi a cikin kofin na gilashi kai kuma ka zo kana jin kishi sai aka ce maka ka ga wannan kofin ruwan to ɗazu akwai wanda ya sha irin wannan ruwan ashe an zuba maganin ɓera misali guba ya sha ya mutu sai dai ba mu sani ba an ɗauke wannan kofin koko shi ne wannan ba mu sani ba sai kuma ka zo kana jin gishi akwai yiwuwan ya zan an ɗauke akwai yiwuwar ya zama ɗauke haka akwai shuba ko da Allah me za ka yi ka zauna lafiya kace to bari nan kora tun da dai ina jin kishi zai yiwu barin shi za ka yi to haka shubuha kake sai sa duk wani abu da aka ce mana akwai shubuha mu rinka nisantar su yana daga cikin abin da zai kare ka daga aukawa cikin haramu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo aikata saɓo, akwai wa'izullahi fi qalbi kulli mu'mini mai wa'azin Allah a zuciyar kowanne ne da zaran ka zo za ka yi wani aiki na sabo sai ka ji gabanka ya faɗi haka ne ko to wai wannan mai wa'azin ne yake gaya maka ka ji tsoron Allah ka kai amma wanda zuciyar shi ta riga ta kekashe sun makasar qulubukum min ba'di zalik duk wanda zuciyar shi ya kekashe sai ya biriz da mai wannan wa'azin kawai sai ya je aikata tun yana yi yana jin kunyan mutane zai dawo ya daina jin kunyan dama kunyan Allah babu shi tuntuni dan duk wanda yake jin kunyan Allah ko a goye ba zai saba wa Allah ba dan ka san Allah na ganin ka a kowane hali ko to wannan barin sabo jama'a yana daga cikin abu mafi girma da yake taimakawa ilimin ne ilimi karatu ne karatu haddan mai hadda sai ka ga malam ya fara mana da shi kuma shi muka tattauna darasin da ya gabata ko to za mu tashi ne a na biyu a yau insha Allah an ga wajen malam yace saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da ke zamewa mai hadda matsala shi ne a tasahulu fil muraja'a kun ga maganar da ne an karanta ma ko yake to nam na uku za a tashi shukran wato tasahuli wajen muraja'a mutum ya rinka kasala kana jin wato rauni in za ka yi muraja'a to wannan ma zai lalata maka haddanka ka rinka yin himma kada ka rinka yin kwazo ka yi wa kanka tsari kamar yadda ka ga kana da wasu abubuwa na rayuwa wanda in baka yi su ba to ji kake kayi asara ko to muraja'a ma ta zama daga ciki ka tsara wa kanka kamar yadda ka san dole kai salloli biyar a rana to ka sa wa kanka dole ka yi muraja'a abin da ka haddace sai kai wa kanka wannan tsari to zai taimaka wa haddanka musamman kamar yadda malam ya bamu shawara a baya mu rinka istiglali da lokutan dare da Allah ya ce in ah, sabahan menene ayan ah, inna nashi'ata yawa nashi'a kun ga dare wallahi akwai ainihin wato wani irin a daɗi lokaci na musamman a cikin dare Allah ya ce inna nashi asal layli hiya ashaddu waqa tana da tsanani amma kuma shi ya fi daɗi musamman ga wanda zai yi abu da ya shafi ibada so hadda ya fi daɗi lokacin ta fi samun kumari da kuzari da annuri da annashuwa da ma fahimta ko to ka tsara wa kanka a yanki na dare akwai lokacin da za ka tashi kai sallah kai muraja da rana ma kakka manta ah, fasabbihu laylan tawila ko ah, sabahan ah, menene ne eh, eh, ne wajen to kun je gane da ayan ko fin nahari sabahan tawila barakallahu fikum to wannan shine gaba na biyu to na uku sai malam ya yace ma yuntabu ba'd al-hafaza ba'd akwai wasu abubuwa da yake affecting ne affecting ne yake illatar yawa illatarwa yake cutar da wasu mahaddata ma yuntabu ba'd al-hafazati ma yuntabu ba'd al-hafazati wasu abubuwa da ke cutar da wasu mahaddata bayan sun yi hadda me waɗannan abubuwan gashi sai malam yace wa qad yuntabu ba'd al-hafazati shu'urun ba'da an yahtima al-qur'ana wani lokacin idan mai hadda ya gama haddan qur'ani to sai kuma ka ji shedan ya zo ya fara riya mishi tsoron abin da ya haddace kuma shine shu'uri sai rinka jin anya wannan haddan wahalan nan nashi zai sa ma ya koma ya a kuwa shekara nawa na ɗauka ina wannan haddan sai yanzu na ne sauka ko kun fahimta to irin wannan damuwa in ka sa a zuciyarka ko to zai sa haddan ka tayi rauni ina fata an gane mala yace wa huwa annahu la yadbitu kaseeran mimma hafiza sai ya ji cewa da yawan abubuwan da ya haddace a baya saboda nisan da ya yi da haddansu kamar ma ya manta su an fahimta ko kuma wani tsari da Allah ya gina ɗan adam Allahu akbar tabarakallahu ahsanul khalqi kun ga kwakwalwar ɗan adam da idan ɗan adam da kunnin ɗan adam da hancin shi da baki waɗannan hawasul hamsin Allah ya yi musu tsarin da duk wani abu da suka taɓa sani su ba sa manta shi ku ji wannan da kyau waɗannan hawas ɗin nan naka duka in har suka taba sanin wani abu to ba su manta shi to me yake faruwa sai dai wannan abin saboda wasu abubuwa da suka zo daga baya su danne shi amma wai ba wai zai manta shi ne gaba ɗaya ba don haka duk sanda ya jawo yana son ya ƙara sanin wannan wancan na bayan shi zai je yi sacin shi sai ya bubbugo da shi ga misalai ne? idan akwai wanda kuka taɓa yin karatun firamare ka duba shekaran ka nawa yanzu da gama firamare in Allah da ranar da za ku haɗa ido da ido da shi sai kun fara tsayawa kuna kallon juna cewa ka hanya wannan ban san shi ba me yasa ya zo maka da wannan Shi ne wannan sanin ba wai ka manta shi ba ne to daidai wannan lokacin ko Ƙwaƙwalwan sai ya koma ya ta aikin shekara da shekaru yana ƙoƙarin ya tuno maka waye wannan Shi ne kana tsaye ɗin sai ka ce ne? sai ka ce haba ya dawo maka da shi kenan <laughs> ne ya koma ne ya yi rubutun. Ƙwaƙwalwar ɗan adam kawai yake da wannan wallahi yawa fahimta haka in ka taɓa jin wani magana ko ko da karatu ne ko waƙa, ku ji da kyau duk sanda ka ji irin wannan wakar sai ka ji kawai kwakwalwanka ya tuna ya taɓa ji ba sabon abu bane ana fahimta haka ɗanɗano ka taɓa cin wani nau'in abinci wata rana sai ka je ka ji wani abu in har irin wancan ne sai ka ji kwakwalwanka ya fara tuna kai wannan abun kamar na taɓa cin shi a wani waje haka ƙanshi ƙanshin mutum da shi za ka iya gane shi wanda ka saba jin wani ƙanshi inda zai wuce kawai sai ka kana waigawa kamar wani na nan wajen me yasa wai wani ƙanshi da ka saba ji shine yanzu kai so haka in dai kai hajja ko to masha Allah tabarakallah wannan haddi yana na kada shi ya tsorata ka cewa ai ka manta shi ka manta ka dade da hadda wallahi a kana zuwa kai muraja'a sai ka ji ya dawo jama'a an fahimta so wannan gaban yana sa wasu masu haddan su watsi da haddan su sai zan ba sa ainihin wato yin karatun ma gaba daya to shedan ne kada ka bari ya tsorata ka shine daga cikin mayun tabudin din malam yake cewa wa huwa annahu la la la yadbitu kaseeran mimma sai rinka jin cewa ai abubuwa da yawa da ya haddace a baya yanzu duk sun bata kuma ba haka bane bal sai ce a'a law ila an ba'd al-ayati fi ayi suratin hiya latahayyara fi ma'rifatiha yace misali wani mai haddan ya gama hadda tsaf amma sai ya ji an zo an karanta wata aya a ce wannan aya a wace sura ma yake sai ya ji bai iya tunowa ba to wannan damuwan cewa kai yanzu da haddan da na wahala na wahalar da kaina kenan na ma fasa ayya kaga ka koma ruwa kenan in je yan zamani ko to ba haka ya kamata kai tunani ba walau tuliba minhu an yukmala ba'd al-maqati min al-qur'ani la taraddada haka da za a da za a zo a ja mishi wani bangaren aya a ce aya kaza karasa sai ji ya kasa karasawa to wannan sai ya sa mishi ya fara jin damuwa sai ya fara jin cewa haddan ma da yi aikin banza ya a'a kada kai wannan kuma kada ka sa ya dame ka wannan damuwan to yana sa wa mai hadda ya ji yana kyamar haddan da ya yi na tuna wata rana akwai sanda aka tara wasu alarmomi mahaddata da yawa sai malamin ya ce musu waye zai iya ci gaban mun da wannan ayan sai ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fi makanu fihi khaifu sai shi gaba ɗaya wajen sai aka yi kamar sun ga mala'ikan mutuwa kuma dukkan su mahaddata ne inna rabbaka huwa yafdilu bainahum yawmal qiyama ma kanu fihi kaga dai aya ce cikakkiya to amma ba wanda ya iya kawo na gaba an fahimta daga ƙarshe da ya tuna musu sai kowa kuma ya ce a ashe kaza ne kaza ne dan a lokacin ba su expecting haka abin ya zo musu ne unexpected kowa ya san shi ba ba wanda bai san shi ba kai wani limami ma a lokacin zai ce birran juma'a da suran nake zalla <laughs> an gane ko amma da aka jawo mai iyayen ne sai ji kamar bai san a inda take a Qur'ani ba ya sani to wannan kai ya sa maka damuwa dabi'a ne cha ne dama haka yake kasancewa sai ce hadha kafadma kun gani ko fa yakunu hadha kafadma bin nisbati li hadha al-hafiz irin wannan abun sai ya zo ma mai hajja kamar wani wato abu ne da ya zo mai a abce bai an ba bai yi expecting ya ji ya yi irin wannan kwamsin ba an fahimta fatakafara to daga nan sai ya rinka yin wato yin kusuri fatakafara himmatuhu sai himmarsa ya rinka raguwa yana jin cewa to ashe da aikin banza na yi ashe a'a wannan babu matsala Shai'an fa shay'an a hankali a hankali zai fara reverse yana yana reverse an yabbati daga yin wato kiyaye haddan shi wa yashuru annahu la yuslihu li hifz alquran daga nan sai shaytan ya fara riya mai cewa to kaga kai haddan qur'ani ba naka bane da haka kawai ka fita sabgan haddan nan kaga yana son ya ya mai da shi baya kenan Allah ya kyauta yace wa annahu laysa min ahlihi sannan ya fara nuna maka cewa to fa kaga kai fa yanzu ba alaran ma bane eh kai fa yanzu ba gwani bane kai an gane ko sai ce wa hadha a'iqun khatirun yaququ ash-shakhsu 'an al-ifqan an gane ko wannan wallahi wani matsala ne mai girma da yake lalata wa mai hadda tunaninsa kaka bari irin wannan cutarwa ya cutar da kai an gane wannan ke ko wannan yana tabbatar ka cewa kai dan adam ne kenan don fahimta da haka wannan ba matsala bane abin da ake so wannan gaban ka yi ƙoƙari ka tuna shi kuma kawai ka rike shi in ka tuna shi ka rike shi to ka gama da shi shi kuma nan daga lokacin kenan sai dai wata ina fata an gane malai ce bal yaququhu an mutaba'atihi bil qur'an wannan sai ya sa wato ka fara jin rauni daga yin haddan alqur'anin ka wa azkur annahu kana indi ahadu tullab ga shi ma zai buga mana misali ce na taɓa tuna akwai wani ɗalibi alaramma mahabbacin alqur'ani muna tare da shi wata rana bada bi takhallufi an alhibzi yace kawai ban ankara ba sai na ga ya daina halartan majalisi hasan kana malamin hadda haka zaka lura ko sai ga ga wani yaro ya daina zuwa kawai yace to sai na lura wani yaro ya ya fara ja da baya daga zuwa kawo hadda da karban hadda wata tasmini kun gani ko baya kawo hadda baya zuwa ya karba kalilan kalilan a hankali da yana zuwa sau biyar a mako sai ya dawo sau ɗaya sau biyu can kuma sai ya zama once a week ake ganin shi to malamin sai Allah ya sa mashi fitna sai ya lura da shi to da ya lura da ya ce oho kai ka jiyo ka tafi din a da ya haka ba bari ku je da ya yi ya ce hattan ka fa'a kamaman ya ce wannan ɗalibin tun yana ma bayyana sau ɗaya haka a wata kaman wata daren fari sai kawai sai ya ɗauke kafa gaba ɗaya sai muka daina ganin shi to me ya faru fa qultu lahu sai na aika mishi nace ku je ku kira mun shi da yazo sai nace mishi ma sababun qita'ak me yasa ka daina zuwa makaranta me yasa ka daina kawo hadda me yasa ka daina ainihin wato zuwa a halkan menene abin nan da ake yi tsakanin mahaddada musaffa me yasa ka daina zuwa musaffa faqala to bari ku ji ɗalibin da yake su kuma ɗalibai ne da aka tarbiyance su akan su rinka faɗin gaskiyan al'amari an gane ko inda irin mu al'umma mu da suka saba da ƙarya sai kuma yi maka wani ƙarya wanda laifin ƙaryan kuma ya fi laifin kin zuwan da yake yi amma wannan sai faɗi uzurin shi faƙala sai ce ashkuruka anni lam ahfaza shay'a yace wallahi akar maka lawu na gane wata rana da muka zo karatu sai na ji gaba ɗaya karatun da ake kamar ban taɓa cewa ba sun kwanta a zuciya na gaba ɗaya to sai nake jin damuwa kada in an zo kaina in kasa karatun sai in ji kunya to shine ranan kawai sai na fita na nake zuwa kwana biyu na daina halarta sosai daga kawai sai na ce kai amma ba shi haddan dole ne ka haka ce ɗin kawai zai nuna maka haddan dole ne to da ya gaya wa malamin haka fa lahu sai malamin ya ce mishi subhanallah gaskiya tabbata ga Allah wa hal inqita'aka 'anil halqa yadhkuruka ma nasita aw yazida fihi dhikr yace to tsakani da Allah an tambaye ka ka riga ka yi hajja a baya ko kana zuwa wannan halka ana musaffa da kai ana tilawa da kai amma wata rana sai ka ji kaman baka haddace ba to yanzu sai ka daina zuwa gaba ɗaya yanzu wannan daina zuwan da kai zai sa ka tuna abin da ka manta ne ko ko zai kara maka hadda Allah ta kun gane tambaya kana zuwa ma ka ji cewa akwai inda ya kwanta yanzu ka daina zuwa kuma gaba ɗaya ba ashe ba gara ka cika da zuwan ba shi ne zai fi maka yace haka ya fara gaya mishi falmuhim to wannan abin ya tada tunani ya kuma haka ne fa yanzu in na daina zuwa har wanda nake jin ma na dan iya to su ma yanzu ba zan yi su ba gaba daya to amma in dai na ci gaba da zuwa zan rinka jin akwai challenge ko ko ba komai ina yakan shedanin ina tuna wa kaina to hakan ya fi. To ba wai kyara za a yi wa irin wannan ɗalibin ba da haka ko abokan shi za ku yi encouraging din shi ina fata an gane wani lokacin ma in ya zo idan ya dawo tsawar din shi shi zai yi karatu aka ji ya kasa sai wani ya karba kawai ya ce amma an dawo gobe kai za ka sake maimaita daidai nan wajen kaga zai je ya ƙara riƙe wannan wajen wanda kun taimake shi sai ya ƙara riƙewa da haka idan mutum ya kasa yin karatu ba wai kyaran shi za a yi ba a gwaggwasile shi har a ƙara nesanta shi ma irin yadda ya ga wasu abin da yake koransu daga makarantu kenan a ta mishi dariya saboda karancin tarbiyyar da mu ba mu da shi an gane ko ba a so wato mutum a taimaki shi ɗanin shi a kan shi a shi za a taimaka a kan shaidani an gane ko sai malam yace fal muhim abin da dai ake son ka gane a wannan gaban ya kai dan uwa anna hadha irin wannan jin da mutum zai rinka yi a zuciyar shi cewa haddan shi fa ya zube fa tabi'iyyun fil ghalib kun ga maganar da muka yi dan adam dan adam cin ne kawai ba wai matsala bane a matsayinka na dan adam to dama akwai yiwuwar hakan tare da kai an gane ko saboda dan adam yana da ɗabi'ar mantuwa to in ko kana da ɗabi'ar mantuwa komai ma zai iya yiwa ka manta shi an gane so nawa zaka je ka aje abu da hannunka amma kuma ka manta ka aje shi yana hannunka ma kana nema barakallahu fi na tuna irin wannan wallahi makulli ne wata rana yana hannuna amma kuma muka yi ta bincikan makullin nan sai da muka birkita ɗaki gaba ɗaya <laughs> aka dawo aka buɗe buɗin mota aka fitar da motan gaba daya sai wani ne ya ce wani ake nema ne ce wallahi makulli ne ya ce ha ba ba na mota ba sai ce wannan na hannunka fa sannan na ta <laughs> to kaga wannan dan aiki shi ne ga shi ba abu a hannunka to balantana abin da yake karatu ne so karka damu dabi'a ne idan ka manta kawai ka tuna wa kanka ga manzon Allah ma haka Allah ya ce mishi ko ah, fa menene sanukuriyuka falatansa shi ma manzo Allah ya rinka jin damuwan annisan annisan Allah ya ce aka ka damu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu ne muke da wannan alhakin kai dai kawai yi abin da aka saka da aka sai malai ke cewa wala bari an yu'assira alaik kada ka bari wannan ya tasiri a kanka har ya sa maka negative ta'asiri a kada ka bari an yu'assira alayka ya akhi fi dhabtika lil kada ka bari ya sa maka damuwa a haddan da kake yi li'anna marhalatal itqan domin kaiwa matakin gwanancewa wadzabti da kuma haddace qur'ani hadda mai kyau inna ma takunu ba'da al-izzi ashadd minha qabla idan ka gama hadda ko to rike karatun to ya fi tsanani fiye da ma kafin ka fara hadda sai yasa lokacin ake son ka kara kwazo ila wasu ku sun taba jin wata rana ku dubi ƙari irin su daisi a zamanance limamin makka ko wata rana a suratul fatiha ya gagara karatu suratul fatiha ba kaga duk wannan dan Allah ya nuna mana cewa mu ajirai ne jama'a an gane wannan wanda zaka ga suratul fatiha kowa ya raina shi me yasa kuke ganin fatiha yake da saukin karatu saboda shi kullum ana maimaitawa to shine abin da aka yi magana a ɗazu cewa muraja'a in kana yawan yi to zaka ji ya ka saba amma duk abin da zaka ga in yi wato ka ka rabu da yawan maimaita shi to akwai saukin ka manta shi da haka mana yake cewa wannan ka sani cewa ƙara rike haddanka bayan ka yi hadda ya fi tsanani fiye da kafin ma ka fara hadda ya annaka kabla zalika kunta mashghulan bil domin a farko ka shagalci ne da cewa kawai kana son kai haddan kai hadda da haka shafi biyar ka haddace a ƙara ma wani biyar ɗin ka shanye a ƙara ma ka gama da shi damuwanka a lokacin kai haddan kawai ko to yanzu ka gama haddan tsaf yanzu so kake su tabbata to yanzu ne zaka fi yin aiki ina fata an gane sai da yake cewa la'anna marha لأنك قبل ذلك كنت مشغولا بالحفظ فلا تيأس أو تضجر ذاك kada ka bari abin ya dame ka kada ka bari abin ya dace a zuciyanka ko kuma kada ka rinka jin kyama shine abbadar au tabajjar kada ka rinka kyamar hadda ka rinka jin sha'awa da shauki bal alayka an ta'lama annaka wasalta ila marhalatin lam yasilaha kathirun minan nas ka tuna cewa fa ka kai wani mataki ne a hadda wanda bayan Allah da yawa ba kai wannan matakin ba an gane wannan da kyau ko ka tuna cewa mutane da yawa Allah bai ba su wannan gatan ba kuma su so ma suke su zama irin ka to kai kuma ka kai wannan matakin kamata yayi ka dawo baya ko ka kara gaba ka kara gaba ina fata an fahimta sai yake cewa wa hiya hifzul qur'an wannan matakin ko shine da Allah ya baka ikon haddace alqur'ani fawafil zaka ka ci gaba kawai eh kada ka wai kada ka wai ga baya just keep keep moving keep going ba ganin irin yadda ake wa yara a a comment a jarabawa in suka yi a result su sai a ce ya ci maki kaza bisa kaza keep it up so ake ka ƙara yin sama in yau ka ci tamanin to ko baka ci casa'in in ka ci casa'in ka ci da tara in ka ci tara ka ci ɗari ina fata an gane in ka kai ɗari kuma to ka riƙe wuta kada ka sauka to haka ake so a wajen hadda zaka sai suka ce fawafil masirataka ma'a bazlil juhdi wa da'i ka ci gaba da wannan kwazo naka tare da kokari da kuma ainihin wato himma fi al-muraja'a wajen yin muraja'a muraja'a ne zai magance maka wannan matsalolin wabbabti da kuma kiyaye haddan musta'inan bil menene musta'inan billahi ne yawwa gaskiya ku gyara nan wajen musta'inan billahi ko kuma ba'da lahi bima marra bika fi hadha al-kutay ka nemi taimako bayan ka nemi taimako da Allah sai kuma ka yi amfani da waɗancan hanyoyi da aka karantar da kai kun fahimta musta'inan ba'da Allah ka fara neman taimakon Allah to bayan ka nemi taimakon Allah sai kuma ka rinka bin waɗancan matakin da aka koya maka cewa ka sa himma ka rinka muraja'a ka rinka lura da ayoyin ka samu wani calculation ko wani formula da za ka rinka rike haddan to sai ka yi amfani da waɗannan turuku itqani hizbi din insha Allah za su taimaka maka sai ce al-mubarak fi turuki itqani hizbi da nan ko wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum Allah na tare da ku kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai taba tozartar da ayyukan ku ba kama annahu la yanbaghi an yu'athira hadha ash-shu'uri ala man bada'a fi maysirati al-hizbi wa ya'uquhu anhu haka wanda ya fara haddan ma yanzu shi ma irin wannan jin takaicin kada ya sa ya ci gaba da haddan ka san wani shi bai ma je ko ina ba amma tun farko sai ya fara tsoro kai wai har yanzu muna cikin suratul baqara akwai fa Ali Imran wai akwai Nisa'i wai ka san <laughs> wannan shine damuwar ɗalibai to Abdullahi dan Masud yana cewa la yakunu hammuka akhir sura kada ka bari wai damuwanka karshe a inda kake din ka iya to dan ƙara dan ƙara dan ƙara kafin ka gane wata rana ka gama da shi insha Allah to kada ka damu jama'a an gane wannan da ke ko domin shi damuwan nan na daga cikin hanyar da shedan yake biyo wa mutum ne a hankali sai ya rinka ɗashe maka sha'awan hadda sai ya rinka ɗashe maka sha'awan muraja'a ya ɗashe maka sha'awan son gwanan cewa ɗin to daga nan sai ka susuce ka lalace Allah ya kyauta sai ma da yake cewa wa ya uku wa anhu bal kullu ma fil amri alayhi an yunazzima waqtahu abin da ya kamata shine kai tsari kawai ka tsara lokutanka lokaci kaza to lokaci ne da na ajiye zan rinka yin hadda kuma iya abin da zan rinka yi shafi ɗaya in ka ji ka kawo shafin da kyau ko kawai ka tashi in Allah ya ƙara kai ka irin wannan lokacin ka ƙara ka ƙara kaga ai kullum ana ci gaba ko da da aya ɗaya ne sahabbai a zamanin manzo Allah da waɗannan da haka aka saukar manzo Allah Qur'ani gaba ɗaya ba shine har kafirai ke kan shi ba wallahi laula unzila alayhi alquran jumlatan wahida me yasa ba saukar mai qur'ani a lokaci guda ba Allah ya ce a kazalika linusabbita bihi fuada ka ji sirrin ka rinka ɗauka a hankali a hankali a hankali abin da kake ɗauka mataki mataki ko to ya fi tabbata ina fata an gane sai yace bal kullu ma fil amri alayhi an yunazzama waqta bain al muraja'a wal hizz al jadid abin da ya kamata shine kawai kai wa kanka tsari yaushe zaka rinka yin muraja'a yaushe zaka rinka ƙara haddanka yaushe za ka rinka yin tilawa yaushe za ka rinka yin kaza da kaza sai ka tsara ala an yakuna miqdar al-muraja'a akthara bi tabi'ati al-hali min miqdar al Ya yace amma ka yi kokari ya zama lokacin da ka ajiye na muraja to ya fi yawa fiye da lokacin da kake daukan sabon hadda domin riƙe na baya ya fi muhimmanci ba shine muka ji wani irin formula da mutanen Mauritania suke hadda ba idan suka ruwan haka ba su hadda misali shafi guda to a ranan shi ɗalibin zai maimaita wannan shafin sau ɗari sai ya karanta ya kai ya komo ya kai ya komo sau ɗari da haka in ya je ya ba da wannan karatun aka kara mai shafi na gaba yanzu kun ga wannan sabon shafin shine zai wa karatu ɗari ko to in ya karanta wannan sabon shafin ɗari shi wancan da ya riga ya haddace jiya sai ya yi shi sau hamsin an fahimta in ya je jibi aka ƙara mai shafi ɗaya yanzu wannan sabon shafi shine za a yi wa ɗari ko na jiya nawa hamsin to na shekaran jiya sai ya yi ashirin da biyar ko talatin ko ga mun yaushe wannan karatun zai ɓace <laughs> amma mu karatun namu ba ma yin shi ne da tsari wallahi shine to haka ba shafin da ba zai mai karatu ɗari ba kuma kaga by implication yana ƙara maimaita su sama da sau ɗarin fa kenan fa duk randa ya ƙara wani to kaga ya bada muhimmanci ga na baya kuma wannan ma ba a bari ya wuce ba an fahimta ko sai ce ah, wa kullu muyassarun lima khuliqa la sai cike da wannan kowane mutum Allah na sauƙaƙa mishi abin da ya ɗauka da sauƙi zaka da abin da ka ɗauka da sauƙi zaka same shi da sauƙi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yan uwa masu albarka insha Allah sai mun zo sai mu tashi arrabi'a ko eh yanzu za mu saurari darasi da malam ya karaso subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa